Assalamu alaikum wa rahmatullahi jama'a idan kana wa Allah kana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tsaya ka saurari bidiyon nan sannan ka tama ni sharing din bidiyon nan ka ji abin da 'yan ta'addan Najeriya suke yi sakon da suke ba wa gwamnati jama'a tunda nake a rayuwata tunda nake a rayuwata ban taba ganin kasar da 'yan ta'adda suke cin karansu ba babbaka ba irin Najeriya kaso dan Allah ka tsaya ka saurari bidiyon nan ka ji abin da suke yin magana a kai sako ne suke ba da gwamnati wai cewar suna tare da ita suna munna da wannan gwamnati ka ji fa wannan wani irin rayuwa ne ka saurara ka ji daga bakin su saurara ka ji fara muna da sako ga gwamnan zamfara wanda ake ce ma dauda lawal da saboda dauda zai yi mamu abubuwan da muke kwatanci za mu ji daɗinsu shi samu ka ce za mu wannan bidiyon kawai mu tura mashi sako ne zuwa gare shi ji kuma ya gani to mu muna tare da shi kuma mun ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari bisa ga zaman da duk yake son a yi mun ba shi don haka mu sai dauda ma mu da yaran mu yanzu sai dauda lawan dare sai dauda sai dauda sai dauda

assalamu alaikum ni ne naku abdul celebrity da allah wanda bai wanda um, yake bako a cikin wannan gida nawa mai albarka ya je youtube channel ina mai suna abdul celebrity da allah ya danna masa subscribing da alamun kararrawa ta yadda da zarar na saki sabon bidiyo sa ku gani kai tsaye assalamu alaikum ni ne naku abdul celebrity